أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم muna gode Allah da ya sake yi mana da ake karatu a masallacin na malam salim kamar yadda aka saba insha Allah ga mallan nan ya zo kuma a fara Allah ya ce mana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل فما لهؤلاء الكون لا يكادون يبكون حديثا بلائن الصلاتين كاملتين على الكائل من يرد الله به خيرا يفكهه في الدين وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين أيورانا التلاتة عفوا أيورانا اللهدي ترى غوة ربيع الثاني هجرانا دبو na biyar daidai da tara ga watan biyu 2014 za mu yi karatu a cikin wannan littafi mai albarka na muktasar al'akhdari na abdurrahman al'akhdari karatu na tara a cikin wannan masallaci na ɗan fari a shiyar hungumawa da fatan Allah subhanahu wata'ala ka ƙare mana jagora a satin da ya gabata an ci gaba da magana ne akan abin da ya shafi wanka na tsarki aka yi magana akan cewa akwai sifatu ikmalin akwai sifatu ijza'in aka siffanta a nan daga cikin abubuwan lura su ne mutumin da ya yi wanka ko bai yi alwalla ba an nuna babban hadasi yana isan ma ƙaramin hadasi to amma abin lura ga wanda ya wankan janaba bai yi alwalla ba bayan ya ƙare wankan gaba ɗai akwai buƙatar ya kurkura baki ne sannan ya shaƙa domin lalle cikin wankan da ya yi duk gaban alwalla gaba ɗaya ya wanke su lokacin da ya wankan janaba amma bai kurkura ba bai shaƙa ba kaga kamar ya zan tunhaya alwalla wacce aka samu a cikin wanka sannan wanda adda gashi mai tsauri kama a ce dai ɓangaren mata saboda kitso ɗin nan to ga ƙa'ida mace ba za ta yi kitson da in abin ta sa ruwa ga kanta ruwan ba za su shiga ba domin ne makwacasar ya yi magana kwarai-kwarai musamman a cikin shuruhu nashi domin abin lura idan mutum ya wanke ko ina sai zanga kansa akwai inda bai wanke ba to hayyahu janaba na nan ga bangare na jikinsa don haka duk sallar da ya ta yi ba don shi ɗaya ne ake taka tsantsan duk da kila kiso an kai wanda ya mace kware wanda ruwa ba za su shiga ciki ba to a sani fa hayo akwai matsala ga kammala wanka na tsarki sannan daga ciki babban abin da aka ce a maidan makulawa ko a fi maidan makulawa shine farillan nan nashi guda biyar na ɗaya ruwa masu tsarki sannan da niyya da kuma gane jiki da ruwa da cuɗanyawa da kuma gaggautawa kenan da mutum zai isko gulbi ya faɗa ciki tare da niyyar zai wankan janaba a nan ruwan gulbi dai masu tsarki ne huwa ɗahuru ma'uhu alhillu mai tatuhu to cikin farillai guda biyan mun samu guda ruwa masu tsarki na biyu ya yi niyya na uku iyakar game jiki da ruwa shiga cikin gulbi na hudu cuɗanyawa ko ina ya cuɗanya na biyan na ƙarshe shine gaggauta ma'ana kar ya daɗe ciki da zaran ya yi haka shi kenan ya yi wankan janawa. daga ƙarshe aka yi bayanin cewa idan mutum ya mance wani abu wata lumwa ko wata gaba da zaren ya tuna ya sauri ya wanke wurin ko da ko bayan an yi wata ne kuma duk abin da ya sallata kamin ya wanke wurin sai ya meshe shi amma in ya ta bayan ya tuna hawan kan ma ya lalace sannan kuma zai mai da sallah amma idan aka ci sa'a ashe a da ya bari kowa ga gaba ta gaban alwalla ce to bayan wannan wankan da zaran ya yi alwalla an san ya rigi ya wanke wannan lum'a don haka in dai tsakanin wankan da alwalla an samu wata sallah to ita ɗaya za a mesuwa in kuma ba a in ba a samu wata sallah ba shi kenan wanke wurin da an kai na gaban alwalla ya isa inda za a tashi shi ne faslun fasali kenan cewa la ya hillu lil janubi dukhulul masjidi dukhulul masjidi shigowa a cikin masallaci la ya hillu haramun ne lil janubi ga wanda a ɗauki da janaba ya shigo cikin masallaci wala ƙira'atul ƙur'ani haramun ne ga mai janaba ya yi karatu na alƙur'ani a nan amma mai al'ada tana iya karatu amma ba ɗaukar ƙur'ani ba bambanci shi mai janaba yanzu yanzu yana iya hidda kai ne a cikin janaba ta hanyar yin wanka ita ko mai al'ada ba da za a yi ta hidda kanta sai inda jinin ya tsaya ko al'adar ta dai ta tsaya don haka an halatta mata ta yi karatu wa ƙira'atu ha ja'izatun amma riƙawa ne abba yadda ta yi ba shi ko mai janaba duk da karantawa balle rikawa saboda yanzu yana iya da kai ne a cikin janaba ɗin ta hanyar yin wanka wala qira'atul qur'ani mai janaba ba zai karanta alqur'ani ba illa al-ayata wa nahwaha sai aya guda da makamanci aya guda kama a ce aya biyu to ko su da an ka halatta ya karanta ba haka ɗai ba litta'awudi sai in yayi ne domin neman tsari kila zai kwanta kuma shina da janaba sai ya karanta ayatul kursi da niyyar Allah shi kare shi daga matsaloli to kaga yayi ne domin neman tsari wa nahwihi da makamancin neman zare kamar yawa wani tawada ko kuma misali wani ne ya gaya ma wani hukunci bayan ya gaya masa hukuncin yana bi ɗaya kafa masa hujja akan hukuncin da ya gaya masa nan ko yana da janaba yana iya jawo aya ya gaya masa ko kuma mutum na karatu yayi kuskure akan karatun da shike yi to ko kana da janaba kana iya gyara mai karatun duk dai wa nahawihi da makamancin haka kaga akwai uzuri kenan wala juzu haramun ne liman la ya ƙadiru ga wanda ya san bai da iko alal ma'il baridi akan yayi wanka da ruwa masu sanyi ya tabbatar da yadda yanayi ne yake ba zai iya wanka da ruwa masu sanyi ba to tun da haka ne haramun ne an tiya zaujatahu ya kusanci matarsa hatta ya iddal alata sai in ya yi tattalin kayan da zai dafa ruwan zafi shi a hatta ya iddal alata sai in ya yi tattalin kayan aiki na dafa ruwan zahi Kama a ce itace ko kuma a ce hita misali a zamanance ma'ana dai da aka nufi a nan wanda zai kusanci mata ta yi an san ta zai kwaɓu da janaba sannan ya san in ya kwabu da janaba ruwan da nan na sanyi ne ba zai wanka da su ba ma'ana dai ba zai iya ba a nan ƙarshen ta mize in bai iya wanka da ruwan sanyi mize taimama zai to in har yi taimama wai yi kosin din matsalar taimama wajen wa'asanadiyar yin taimama din shi to shari'a ba ta yadda ba mutum ya jawo matsalar da zai sa ya yi taimama in dai haka ne to sai in ya yi tattalin kayan aikin da zai yi wanka da su shi ya san ko menene zai bido don haka kaga in har ya tattalin waɗannan kayan aikin bayan ya kwafu da janaba kaga sai wanka na janaba ɗin da ruwan zahi to wannan ya halatta kaga bai jawo ya taimama ba na biyu kuma inda ya halatta kamar shina da dogon uzuri wannan ya halatta cikin masalikud dilala an faɗa sharhin risala cikin mahutasar malawali ya faɗa. kamar misali mutum ne an ɗaure shi an tsawaita ɗaurin shi ya daɗe bai haɗu da iyalinsa ba to saboda wannan uzuri kuma ga shi an sako shi to a nan kuma a lokacin da zai kusanci iyalansa bai iya wanka da ruwan sanyi kuma ga shi zai kwabu da janaba to wannan saboda wancan uzurin babu komi sai ce illa an yi hatalima sai in ko da ya tashi ya yi maholki ne tufa tun da ne lashe alaihi babu komi gare shi ma'ana bai da lahi bambanci shi wancan shi ya jawo matsalar kwaɓosa da janaba amma maholki ba shi ya jawo shi ba kenan in ko da ya tashi ya yi maholki sannan kuma bai iya wanka da ruwan sanyi tunan ko ya yi taimama ɗin ta janaba bai da laihi don haka akwai bambanci wancan shi ya jawo wanga kuma ba shi ya jawo ba saboda ko da ya tashi ya samu kansa ya yi mahulki to baya wannan sai faslun fasali kenan fitayen mumi ga yin taimama a nan an yi batun wanka bayan an yi batun alwalla sannan kuma aka yi batun abubuwan da idan mutum na da janaba ba zai halatta ya yi su ba to da yake uzuri na iya kamawa ko ga ruwa ya zan ba za ka iya amfani da su ba to sai shari'a ta baka damar ka yi taimama ko kuma ga ruwan kuma kana jin kishirwa ko wani na tare da kai yana jin kishirwa to shari'a ta yi ma ka yi taimama na tare da kai ko da dabba ne ko da kare ne domin a ceci rayuwa haka kuma ga ruwan amma ba abin su. ko kuma ga ruwan ana jin tsoron kaiwa ga ruwan ko kuma ga ruwan amma ƙirkaɗan lokacin sallah ya hita kila mutum ko da ya tashi rana ta yi kusan hitowa kuma bai yi sallah ta subahin ba in ya tsaya yayi alwalla lalle ko da yaka ƙara alwalla rana ta hito kaga ya sallar subahin da alwalla amma fa ba cikin lokaci ba to shari'ar musulunci ta fi son ka yi taimama ɗin nan ka yi sallah cikin lokaci amma fa da taimama bisa ga ka yi ta da alwalla amma ba cikin lokaci ba bayan haka kuma dole ne mutum ya nemi ruwa biɗa ta hakika ne misali ana cikin taro idan ba su da yawa yana iya tambayar su da guda-guda ya ce cikinku akwai mai ruwa kamar hali na tafiya idan kuma suna da yawa yana iya yin shele ce in akwai mai ruwa ya bashi kamar da dai tasar ya faɗa daga cikin abin da ke sa a yi taimama gudun gori shine faɗi domin kare mutuncin ka kai ɗan adam to tana iya kama ka yi taimama misali da ka ce mutum ya baka inda ba aminci tsakaninku da shi da ka ce ya baka ruwan kudin ruwan alwalla inda har ba a samu ruwan ba to musulunci shari'a ta fahimci kana iya cewa ya baka kudin ruwa ka siya ruwa ƙarshenta ya yi maka guri domin ɗabi'ar ɗan adam ba zai ce maka ainan ne baka nera biyar ko nera goma ka sehuwa ba ya san shi zai ji nauyi zai ce nan ne taimaka maka sai ya rufe maganat to shi ko musulunci da ya zan mutuncin ka ya samu matsala to in haka ta faru domin tsoron gori to an yadda kakka roƙi kudin wa'annan ruwan ka yi taimamaka domin kare mutuncinka haka kuma gudun da za ka nemi ruwa yana da wahala ga irinka ko kuma kudin da za ka kama sayan ruwa kila wuri ne mai tsada kuma irin yanayinka ma'ana yanayin dukiyarka kudin za su kama matsala ga dukiyarka to duk dai an yadda a yi taimama da dai sauran wurare to amma abin lura idan uzurin taimama ya kama mutum dole ne ya yi taimama ɗin kila rashin lafiya ya kawa gudu ko ƙaruwar rashin lafiya ko kuma dama yana da jimuwa yana jiran tawarki to nan dole ma shi taimama ɗin domin yadda Allah bai son a saba mishi haka kuma yana son idan yayi rangwame a yadda da rangwame din haka kuma ka sani idan uzurin taimama bai kama ka ba kan yi taimama don jin sanyi ɗai ba tare da jin sanyin yana cuta maka ba ka sani ko ka yi sallah sallah ba ta yi ba sannan bid'a ce haramtacciya bisa ga ijma'in malamai to shine ce faslun fasali kenan fitayen mumi ga matsala ta taimama amma kamin a ci gaba da bayani akan taimama ya kamata a san menene asali menene sanadiya ta yin taimama ɗin. a hadisi na bukhari wata rana an zo tare da annabi muhammad sallallahu sallama da sahabbansa allah ka yarda da su baki ɗaya ba ruwa ƙarshenta abin wuyan aisha radiyallahu anha ardaha ya ɓace gashi kuma ba su tare da ruwa kuma wurin babu ruwa sai ga jibril alaihi salamu ya sabko da rangwamen da bai tsaya ga waɗannan ba ya shahidin duniya baki ɗai Allah ce fata mu sa'idan ɓagi ba a cikin suratul ma'ida kaga ana da za mu fahimta sanadiyar abin wuyan aisha ba ma don ita ba radiyallahu anha shi sanadiyar da aka sabkar da ayat taimama har wani sahabi ana ce masa kusai dumnu hudairin yayye mata jinjina yana mai cewa ma hadhihi bi awwali barakatikum ya ala abi bakrin ba shi ne farkon albarkarku ba ya ku iyallan gidan abubakar da yawa aka yi ta samun sauƙi sanadiyyarku to shi ne mai abin da ya ce faslun fit yammumi ga matsala ta taimama sai fara da inda uzurin taimama ya yi yawa ga mutum biyu shine matafi da mara lafiya almusafiru matafi fi ghairi ma'asiyatin hiyar da ba ta sabo ba walmaridu da mara lafiya da matafin nan tahiyar da ba ta sabo ba kenan tahiya wacce ta halatta irin ta sada zumunci ko kuma tafiya ta neman abinci to duk wannan tafiyar ta halatta to wannan matafin da marar lafiya wa ya tayammama kowannensu yana da damar ya yi taimama lifaridatin domin sallar farilla ne auna filatin ko domin sallar nafila shi dai matafi domin galibi karamcin ruwa shi ko marar lafiya domin matsalar rashin iya amfani da ruwan to sai ce alhadiru don wani na anan zai ce to kenan an ce matafi an ce marar lafiya ashe banda mazannin gida banda wanda Allah ya lau sai ce alhadiru mazannin gida ma a sahihu wanda yake lahiya lau wa ya tayammamu kowannensu yana da damar ya yi taimama lil fara'idi domin yin salloli na farillai a yaushe idan khafa khuruja waqtiha idan yayi gudun hitan lokacin sallah shari'a ta ba shi dama kamar bayanin da an ke da sannan alhadiru mazannin gida a sahihu wanda allahi ya lau wala ya taimu ba haka ɗai zai yi taimama ba linafilatin domin ya yi sallan nafila wala jumu'atin ko domin ya yi sallar jumu'a wala janazatin ko domin ya yi sallar janaza illa idza ta'ayyanat alaihi janazatu sai in janazat shine sallar gawa ta ayyana gare shi ma'ana ba wanda zai yi a wurin sai shi kuma uzurinsa na taimama ne to an yayi da ya yi taimama domin ya yi sallar gawa domin kaggawar ta tozarta amma duk wanda ba shi ba don ɗaya rashin ruwa domin wai ka sallar ta gawa ta kuce mai kai hasara wannan ladar da aka samu sai dai ta kuce mishi sai in dama shina da uzuri na taimama haka kuma da mutum zai zo alwallata ta kare an kabbarta sallar juma'a kuma dama bai da uzuri na na taimama to sai dai juma'a ta kuce mishi amma ba a yadda ya sauri ya yi taimama ba domin ya samu wannan sallah ta juma'a ne sai in dama uzurinsa na taimama ne sai zai faɗa mana farillan taimama ya ce wa fara'idu taimumi farillan taimama na daidai anniyatu niyya idan mutum zai yi taimama sai ya yi niyya idan bai niyya ba kawai ya sama huskarsa da kuma hannuwansa ƙasa ɗaya za a ba don haka innamal amalu bin niyyat na biyu aido ɗahiru kuma ya tabbatar da inda zai yi taimama wuri ne mai tsarki domin Allah ya ce fatayammamu sa'idan ɗayyiban na uku wa mashul wajihi da shawo fuska a nan idan mutum ya ɗebo ƙasa zai shafi fuska ta idan wurin yana da kamar cebo haka an ce yana ɗan iya tsayawa sai wurin ya ɗan bushe kaɗan iska ya ɗan buge shi ko kuma ya busa shi sannan ya shafa mahuskarsa dama dai taimama domin sauƙaƙawa an kai ta wa mashul ya daini da shafa hannuwa biyu ilal kuma aini tare da wuyan hannu guda biyu nan ne farilla kenan ita taimama aka ce ita domin ita alwala wanki wuyan hannu shine sunna amma kaiwa hagga gwiwa hannu shine farilla ita ko taimama wanke gwiwa uh, gwiwa hannu ita ce farilla amma dannan wuyan hannu shahon wuyan hannu shine ku'i shine farilla amma da nan zuwa gwiwa hannu sunna ne ya zan akasin alwallah kenan to shine ya ce wa masu ya daina ilal aini. wadar batul ardil ula da bugun ƙasa na farko farilla ne walfauru gaggautawa farilla ne menene gaggautawa shine kan mutum sai ya bugi ƙasa ya shahe fuska ta yi sai ya ci gaba da labarinsa ko ya ci gaba da wani tunani sai in an jima sannan ya shahe hannuwansa wannan taimama ce ba ba haka sai an yi tabai guda shi ne gaggautawa wa dukhulul wakti da shigowar lokaci A nan. ba kamar mai alwalla ba yanzu wanda ya alwalla na iya tun ma azuhur ba ta taho ba kila tun karhe goma ya yi alwallah ta azzuhur to amma mai taimama ba a yadda ba ya yi taimama kamin lokacin sallah shigo kai ko lokacin ya shigo wata saluhu bis salati dole sai ya hada sallah eh, sai ya hada taimamar da sallah misali yanzu kamar an yi kiran isha'i wanda adda lalurar taimama ba zai yi taimama ba ya taho ya zauna yana jiran a da sallah sai dai ya bari ga yanan za a tasuwa an fara ikama sannan ya yi taimama sannan ya to a yi sallah da shi kenan ita taimama ba ta shan iska to shi ne ce ko lokaci ya shigo wata salihu bi salati dole sai ya haɗa taimamar da sallah sai ma lura da farillai na taimama da yawa mutum kila ko kwana an ka tassai shina kawo farillan alwalla amma a tambayi farillan taimama kaga ya yi shu wani babban mutum ya taba haka na ya aza wani abu mai yawa wani goro da yawa ya ce a faɗa mai farillan taimama kowa ya yi shu kuma ba wai ba a iya taimako ba an iya amma dai rike cewa menene farillanta watakila don uzurinta na kama can ba a rasa ba to a can ya ce wasu sa'idu ɗahiru to shine zai muna fassara wasu sa'idu wurin da aka ce huwa turabu shine turɗa ita ta hikuma sannan ba makaruhi ba ne don kayi taimama da turɗa in an jima ka saki yi da ita ba komi ba ne wa ɗubu da ɓungu mun san ɓungu ko duk daga larabcin zamani ana ce ma bulo a ɓobo to nan a ɓobo ɓungu wanga na ƙasa ana iya zoza shi a yi taimama wal hajaru da duci ana iya zo da duci mai ƙasa a yi taimama wasalju da raɓa shi ne sino ko a ce dusar ƙanƙara an san wasu garuruwa ana wannan dusar kankara mutum na iya koda yaka kwanta yana tashi da sahe sai ya bugi taga ko ya bugi kofa ce da wani abu saboda kankara ta yi yawa to a nan wanda ya samu kai ne irin wannan yanayi wannan dusar kankara yana iya zoza ta sai ya taimama da ita shi awwal faljo da raba wal khadkhadu da ruwa-ruwa shi ne caɓo mutum na iya kamar zuga da damana ko ina ya jike kuma inda kake watakila baka samu fasassan ƙasa ba to kana iya wannan caɓon sai ka zoza shi amma in ka zoza da mai mahutusa ya ce sai ka ɗan hannun ka ya ɗan sha iska kaɗan ko kuma ka busa sannan ka yi taimama ɗin to shi awwal khalkhal wa nahwu dalika da makamancin haka irin sorayarai da dai sauransu amma wala ya bai halatta ma'ana haramun ne a yi taimama biljisil mababuhi da ƙasa da hawa shine siminti walhasiri da windi shine tabarma ta kaba ita ɗin ita kanta wai za ka zo za ba wai ka sa ƙasa bisa gare ta ba mata yi ba wal khashabi da ƙiraruwan itatuwa ka zo za su su ne za ka yi timama bisa gare su wal hashishi da hakukuwa wa nahwihi da makamantan shi shi waɗannan abubuwan kamar yanzu mutum ya yi taimama ga leda haka duk dai ba ta yi ba kisa amma an yi rangwame lilmaridi ga marar lafiya fi ha'idil hajari ya yi taimama ga katanga ta duci katangar duci wacce adda ƙasa wa ɗubi kuma ya samu ya yi da ɓungu marar lafiya yaushe illam yajid idan bai samu munawilan mai miko ƙasa ba gairahu wani ne ma'ana in bai samu wani yan miko mai ƙasa ba to ya samu ya zoza wannan ducin wannan bungun da a kusa da shi ko kuma wannan katanga ta duci wacce adda ƙasa wacce a kusa da shi ya samu ya zoza ta ya taimama to amma ga ƙa'ida marar lafiya idan bai samu wata yana iya taimama rashin lahati ba ta matsalar taimama ba ce bai da iya tashi to a nan da ƙa'ida su ya bari tsakiyar lokaci idan lokaci ya yi tsakiya a nan sannan ya yi taimama to in ya yi ta tun harkun lokaci ba sai ga ɗaya wani ya shigo da zai mai ruwan da zai alwala to wannan sallah ta lalace domin inda an ka aje shi shine bari sai tsakiyar lokaci kamar da mai risala da ya bayani wasu na nuhu sunnonin taimama tajdidu sa'idi shine sabanta wuri ma'ana idan ka iske wuri maimakon ka ɗai sa hannunka ka yi taimama ka ɗan gyaggyara wannan wuri ɗin shi a sabanta wurin daina akwai wasu al'akajiya nan ko su abubuwa dai masu cutarsuwa ya sabanta wurin ledai ya sa hannuwa ne dan gyara wurin sannan wa masu da shahon ma bainal aini tsakanin wuyan hannu ne guda biyu ne da guyoyin hannu ne guda biyu dan tsakanin nan shine sunna wanda ga alwala shine farilla wattartibu da kuma jeran ta taimama yadda take kenan a nan sai ya fara shafa fuska ta yi sannan kuma ya shahi hannuwansa to yin haka ma sunna ne wa fada'iluhu mustahabban taimama at-tasmiyatu cewa bismillah idan zai danna ƙasa ya taimama sai ce bismillah wa taqdimul yumna 'ala al-yusra da gabatar da dama sannan hauni ma'ana ya fara shawa hannunsa na dama sannan ya shahi hannun hauni wa taqdimu zahirin dira'i da gabatar da ban zira'i tsawon hannunsa ma'ana ya gabatar da nan bai ne ƙasa kenan alabaɗinihi sannan ya shahi nan ciki nan kenan kenan idan zai taimama ya tabbatar da nan ya fara mustahabbi ne don ko nan ya fara nan cikin hannu ne sannan ya shahi nan bayan hannu ne ban hannu ne to taimama ta ta yi amma ya faro da ainihin nan bai sannan nan ciki to ya zan ya yi mustahabbi to ko farowa nan bai yana ya faro da gwiwa ya ƙare da nan to kuma duk da haka kuma abu na biyu da zai kula da shi shi ne ainihin ya fara da nan dine shi awwa wa muƙaddamihi ya fara da gaban zira'i kenan wurin warutta ne alamu akhirihi sannan ya kai ƙarshe kenan ko zai yi taimama ko nan zai yi gaban hannu ya faro da wurin horota idan ya faro har ya kawo nan ƙarshen gwiwa ta yi kashi faro da ƙarshen gwiwa ta yi sannan ya kawo ga horota ne don haka yanzu abin lura nan mustahabbi guda biyu ne game mu wuri guda na daidai farawa da ban hannu mustahabbi ne sannan ko gaban hannun ya fara wurin harutta ne mustahabbi ne to shi a wa taqdimu zahirin zira'i ala da gabatar da ban zira'i shine ban tsawon hannunsa ala sannan ya shahi can cikin hannunsa wa muqaddamihi kuma ko shi zira'in ya fara da gaba abinda an muqaddam shine wurin horuta alamu a akharihi sannan ya kai ƙarshe mun ji taimama da farillanta da sunnoninta da mustahabbanta sai abubuwan da ka walwale ta to shi ne cewa na waƙi buhu do'i abubuwan da ka walwale taimama do'i kamar abubuwan da ka walwale alwallani. ne don me ya ce haka domin ita ce mama ita ce madadin alwallah don haka duk abin da ka walwale alwallah kenan yana walwale taimama maimakon ya tsaya gaya ma idan mutum ya yi iska ko ya yi hitsari da dai sauransu taimamarsa ta walwale kamar yadda ya gaya ma wurin alwallah sai huta sheka ya ce wa duhu abubuwan da ka walwale taimama kalwa wudu'i kama abubuwan da ka walwale alwala bayan haka sai ƙara da wasu abubuwa waɗanda taimama tana da ƙangin da ba za a yi su ba saɓanin alwala yanzu in yanzu kai yi alwala misali ta sallar azuhur in dai alwallar bata ta kare ba kana iya haɗe sha'i kai da ita amma dai mustahabbi ne kowace sallah ka ƙara jaddadawa amma idan ka rike alwallarka ka sani in dai bata ta kare ba to kana iya haɗe sha'i kai da ita to amma banda taimama sai ce wala ta ne ba a salla farin biyu bi yammumin wahidin da taimama guda misali lalurar taimama ta kama ka kai salla ta magariba yanzu bayan an kare magariba kuma ka tashi sai ka yi sallar isha'i da wannan taimama baka sake wata sabuwa ba ba a yadda ba amma an yi saɓani wanda mai risala ya kawo shi cewa shin mutum na iya idan ana bi ne salloli da yawa ya yi taimama guda ya zandun ya yi sallolin da taimama guda ko ba zai yi ba to shi ne dai na daina cewa latu sallafari da ta ne betayin mumin wahidin ba a yadda a yi sallah ta farin biyu ba da taimama guda sai ce yanzu zai gaya mana wasu abubuwa idan mutum ya yi taimama domin sallar farilla ya halatta ya yi su sai ce wa man taimama duk mutumin da ya yi taimama lifaridatin domin ya yi sallar farilla nawa wafilo na filfili sun halatta gare shi ha amma da sharaɗin bayan ya ƙari sallar farillar ba kenan mutum ba zai taimama zai yi misali sallar isha'i ba sai ya taho sai ya yi nafila da wannan taimama sannan ya yi sallar isha'i ba a yadda ba sai dai bayan ya yi sallar isha'i da ita sannan ya yi nafilar da zai yi wa masul mushafi da kuma ɗoka ta Alƙur'ani ya halatta ya yi ya halatta ya ɗoki Alƙur'ani amma da sharaɗin bayan ya ƙare sallar farilla da wannan taimama ɗin waɗawafu ya ma halatta ya wayar ɗakin allah da wannan taimamar da ya sallar farilla kamar yana can wurin ɗawafi ɗin wattilawatu ya ma halatta ya karanta alƙur'ani da wannan taimama ɗin amma ba ya yi sallar farilla to amma a nan cewar da an ka ya halatta ya waɗanda abubuwa mun ji sharaɗi guda can sharaɗi na ɗaya. shine bayan an yi wannan aikin da an ka ya taimama don shi shine sallar farilla shi a sharaɗi na ɗai to yanzu zai kawo mana sharaɗi guda uku sai an kiyaye su sannan aka waɗanga abubuwa tun harko inna wa zalika in ya niyya yin haka ba kenan tun harko ya yi niyyar wannan taimama da zai yi idan ya ƙari sallar farilla to zai yi na filfili bayanta ko zai ɗauki ƙur'ani ko zai yi karatun ƙur'ani ko zai yi ɗawafi tun harko sai in yayi niyya haka ashe banda da ya yi taimama da niyyar zai sallar farilla bayan ya yi sallar farilla sannan niyyar tattaho mai to nan ba a yadda ba bayan haka kuma salat bis salati sai sun haɗe da sallah wuri guda sun game da sallah abin lura a nan ko da tun can ya yi niyyar wannan taimama zai amfani da ita ga yin wasu na filfili bayan ya ƙare farilla ko ɗawafi ko karatun ƙur'ani ko ɗauka alƙur'ani to sai in yana gama wannan sallah sai fara wannan abin ba a samu tsaiko ba tsakani sharadi na hudu walam ya kharujil waqatu kuma lokacin bai hita ba na sallah yanzu misali mutum ne yayi taimama domin yayi wata sallah yana yin bayan ya yi ta kuma ya niyyar zai waɗanga abubuwa ke da karatun ƙur'ani sai to yana karatun alƙur'ani to ya sani lokaci na hita na wannan sallar da yawa taimama to wannan taimama aikinta ya ƙare unit ɗinta ya ƙare don haka yanzu sai dai sabuwar taimama to shine ko yana nan yana yi walam ya kharujil in lokacin nan bai hita ba ba kinai yan ya hita taimama ta ƙare aiki to bayan haka sai ce kullum ma zikir dukkan abubuwan ga da an ka ambata Shi ne ɗaukar ƙur'ani da ɗawafi da karatun ƙur'ani da kuma nafilfili to wajaza ya halatta a yi su bi ta tayammumin ta da taimamar da an kai don a yi nafila taimama an kai don ɗai a yi sallolin nafila to ya halatta a sake wasu nafilfili bayan waccan nafila da aka yi ya halatta a doki alkur'ani da ɗawafi da ma karatun alkur'ani amma illal faridata banda sallar farilla ita ba yadda ba a can taimamar da an ka yi domin a yi sallar farilla ya halatta daga cikin abubuwan da ya halatta a yi nafila da ita kaga nan nafila ta samu albarkacin mai farilla amma ba a yadda farilla ta samu albarkacin nafila ba kenan taimama an kai da niyyar sallar nafila to wayannan al'amura gaba ɗaya da aka zano ana yin su da ita amma ba a yadda a yi sallar farilla ba da taimamar da an kai domin niyyar nafila bayan haka sai cewa wa sallar isha'a wanda ya sallar isha'i bitayen mumin domin ya yi taimama yadda taimama ya yi sallar isha ila lurarsa ta taimama ce kama yana da damar ya tashi lishafi walwatar domin ya yi shafa'i da wuturi ba da ha amma bayan ya ƙare isha'i amma min gairi tahirin ba jinkiri in yasa jinkiri to taimaman nan ta ƙare aiki bayan haka abu na ƙarshe sai ce wa man tayammama duk mutumin da ya yi taimama min janabatin saboda matsala ta janaba to ya sani wa fala budda min niyyatiha babu makawa sai ya yi niyyar taimamar janaba ce sai ya yi niyyar taimamar janaba ce wato taimama iri guda ce amma akwai bambanci wanda dama matsalarsa yana da tsarki ga jikinsa amma alwalla ce yake da matsalar bai iya yi da kuma wanda dama yana da janaba gaba ɗaya ga jikinsa bai iya wankan janaba to wannan suna da bambanci a wurin timimus shi wannan da yake matsalarsa ba rashin tsarki ba ne jikinsa na da tsarki bai da janaba amma matsalarsa kawai bai iya alwallah to idan zai yi taimama zai niyyar ta ɗoke mai rashin alwalla shi ko wannan wanda jiki ne janaba gare shi to idan zai yi taimama zai niyyar wannan taimama ta ɗoke mishi janaba gaba ɗai don haka da ya yi haka zai yi sallah da wannan taimama amma ya sani yana ƙari sallah wannan janabar ta dawo mishi sai ya yi wanka za ta jaye in ma wata sallah ta taho lalurar da ta ya taimama ɗazu akwai ita to yana iya kuma ya sake taimama har yau dai da niyyar wannan taimama ta ɗauke masa janaba ha kaga wurin niyya suka bambanta to wannan kenan abu na ƙarshe shine na da kyau a ɗan yi imalan ma'ana ta ɗabiƙan a yi na taimama ɗin a kaddara kamar ga taimaman nan ana yi abuta mai sauki alwallah ma ta hita wuya shine idan mutum ya samu kansa matsala ta taimama ta kama shi idan ya taho ga ƙasa nan mai tsarki abinda zai yi na farko shine zai yi niyyar cewa wannan taimamar da za ta yi zai yi za ta ɗauke masa rashin alwallah ko kuma in janaba ce <clears throat> za ta ɗauke masa janaba wannan kenan bayan haka sai ya buki ƙasa bugu na farko yana da kyau wani ya ɗan rika abin sai in gwada yanzu misali mutum ne ga ƙasa a nan lalurar taimama ta kama shi zai yi taimama to tun harko zai yi bugun ƙasa na harko ya ce bismillah bayan ya ɗan gyara ƙasar sai ce bismillah wannan bugun ƙasa da na harko idan akwai wani abu wanda ya laƙe mishi to sai haka ya sa ya busa da hannuwansa ce da aka yi a kakkaɓa ba haka hadisi ya kanu ba busawa aka yi sai ya bushe wani abu kila wani haki ko wani abu bayan haka sai ya taho wurin huskarsa gaba ɗai yadda ya sai yana wanke ta wurin alwalla ko ina ya bi ko ina ya shafa da nan nashi da wurin hancinsa da nan nashi da kwarhin idanunsa da nan gaba ɗaya ya shaye huska ta da wannan ƙasar da ya ɗebo ta farko bayan haka wannan bugun da yake shine farilla sai ya shahi hannuwa ne da shi hannuwa zuwa nan zuwa wuyan hannu ne sai ya shahi hannuwa yanzu mun je ya bugu na farko sai ya sake bugu na biyu haka idan ya bugu na biyu sai ya taho ya shahi hannuwar nan sai ya kama shahowa nan ya yi ta tahowa ya ta tahowa har ya kawo nan gwiwa hannu ne sannan ya sake jirkito hannu ne ya sake dawowa haka sai ya yi haka ya yi haka ya yi haka har zuwa nan har yau dai wannan bugu sai ya sake ma hannu ne haka da farko ne wurin hurutta ya ta tahowa ya ta tahowa har ya kawo nan ya sake juya hannu ne sai ya taho nan ya yi haka ya yi haka ya yi haka ya yi haka shi kenan ya ƙara taimama sai ya tahi ya yi sallah kai tsaye to da zarar ya haka shi kenan matsalar rashin alwala ta rige ta doke masa ko kuma matsala ta rashin wankan janaba wannan taimama ta isan mai daga alwala kuma ta isan mai daga wankan janaba kamin ya samu lalurar da tassaye alwallat ko kuma lalurar da tassaye yi bai yi alwallat ba ta jaye ko kuma lalurar da tassa bai yi wankan janaba ba ta jaye sannan ya yi alwallaɗin ko ya yi wankan janaba din wallahu ta'ala alam Eh? Eh. Mm, dama ya samu ya yi din dama abin da zaran da ya yi kawai to kai ya tsaya wasu abubuwa yana yin taimama din sai ya taho ko kuma in babu ƙasa a nan kusa sai ya taho da abitai da wani wuri dai wannan shine abin kula to wannan ya yi tambaya bugu guda lalle yana isa idan ya yi bugu guda yana wannan bugu guda shi ne zai shahi huska kuma shi ne zai shahi hannuwa haka kuma idan ya shahi huska ya shahi hannuwa zuwa guguyar hannu to malamai daga cikin kaulin da sun kai in dai bai shahi da nan wuyar hannu ba zuwa nan gwiwar hannu to shi mai da sallah in akwai lokaci shi ko duk abin da ya ce a mai da sallah ya akwai lokaci to mustahabbi ne a kullu i'adatin fil waqti fa hiya fadila kamar yadda zamu cin mai in Allah ya so haka kuma idan ta kama kila mutum an tihi abi da ruwa ko da ya taho ya yi taimama ya fara sallah yana sallar sai ɗaya ga ruwa ya gani an kawo ruwa to dai ci gaba da sallah ce sallah ce bata lalace ba wallahu ta'ala alam eh eh eh to dama idan mutum na sallah malamai sai magana sai zan akwai wani abu cikin bakinsa to nan yana tambaya ne kamar mutum ya ɗanci wani abu haka amma abin yanayin abin ya bace ga bakinsa amma bai kurkura baki ne ba sai ana sallah sai tuno da cewa ya ci wani abu to wannan babu komi domin ko da akwai ɗan wani kohai kamar yanzu a ce shinkafa kwara guda haka ko dan wani nama da ka dallake ma nan sai ka ida canye shi ana sallar sallar ka bata lalace ba sai dai makaruhi cikin lawal musalli da yamin amma idan matsakaicin abu ne kamar yanzu a ce kila rabin tsokata sallar mutum ta lalace ba in mai yawa nan ko kuma dama ya dan sa da bino nan gehen kumatu ne guda biyu haka ana sallah sai canya abi ne sallah ta lalace saboda ya dan yawa amma don dai wani alkajiya haka ta nama haka ko ta ƙwara shinkafa ko kamar mutum ya shahura irin haci su laƙe mai ko ida can ya sai ana cikin sallah abu ne hafifi sallah ce ba ta lalace ba sai dai makaruhi ne gaskiya Masha Allah, alhamdulillah, Allah shi ba mu iko da abin da aka karanta, Allah saka malam alheri. Aikin malam muna da tambaya guda. tambaya ita ce ya ce malam assalamu alaikum da allah malam ina tambaya akan wankan janaba da allah malam bi a hukuncin wanda ya yi wankan janaba daidai ba amma yana yin na'am eh, kan janaba na'am yana yin wankan na janaba daidai shi amma bai san hukuncinsa ba sa'annan kuma yana yin niya lokacin zai yi wankan har tsawon shekara bakwai sai Allah ya menene wannan hukuncin wankan nashi to kalma yana yi daidai shi abban fahimta ba kuma an ka tambaya ni a hukunci ne shin yana yi yadda ya ga suna yi wa ga yana wankan janaba yayin da yadda shi <laughs> wannan akwai mulahaza ciki bare. Oh, na gane kamar yanzu kenan in abin a tambaye shi menene farillai menene sunnoni menene mustahabi bai sani ba a wato wanka ne ya yi. dama ko sallah ana haka na in wasu wasfaha an alimin dama ga ka'ida in dai kaga wani na yi kuma malami ne ya yi maka furatikali ya koya maka koda baka san gundarin abubuwan ba to sallaka ta yi kuma wankan ka yayi lalle tabbas sallah ta ta yi kuma wannan an samu asali ne cewa ana iya koyi ga wanda yake tun sallar da jibril salamu ya yi tare da annabi muhammad sallallahu alaihi salama su ko sahabbai sai suka yi koyi da annabi muhammad sallallahu alaihi salama kaga shi jibrilu ya nuna masa lokaci ne furatikali shi ma'aiki ya koyi da jibril alaihi salam su ko sahabbai sai suka riƙo koyin sallah su ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine ma mai iziya ce in akhaza wasfaha an alimin sannan shi usman ya faɗa cikin ihya sunna cewa man da aliman laƙi Allah salima wanda laƙe ma malami zai gamu da Allah lahiya lau to nan shi ɗaya ne duk wanda an tare da malamai sun rige sun koya mishi yadda abin yake amma dai ƙarshen takila abin awa abin kwata hilla ba zai gane cewa menene kaza ba menene kaza menene kaza ba zai cuta masa ba amma dai abin da ya yi ya nemi ilimin ko don ya gaya masu amma dai ibada ta ta yi wallahu ta'ala alam Masha Allah barkan da fatan bai tambaya ya ji amsa tambayar shi sai sanarwa ta maulidin da za a gabatar a wannan masallacin na'am a ce a madadin matasan musulmi masoyan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suna farin cikin gayyatar halartar domin halartar gagarumin taron munna zagayowar ranar da aka haifi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda za a yi kamar haka wuri shiya manu road masallacin dan fari rana atanin lokaci karfe 8 na dare sai Allah masha Allah sai kun zo masoyan abinsu Muhammad sallallahu alaihi wasallam 是啊，对。